cikin shirin yau da gobe shirin matasa daga kan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar akan VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook live ko a fada yanar gizon mu ta VOA kan masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sadu Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Masu sauraro yau Laraba tara ga watan Agustar shekarar 2017 a wannan ranar muna maganar siyasa da shugabanci na gari inda yau za mu tattauna ne game da sabon ƙudanar dokar da Majalisar Tarayyar Najeriya suka amince da shi na rage yawan tsaya shekarun da mutane za su iya tsayawa takara a siyasar Najeriya. Inda haka ya sa matasa murna da ganin cewa lokaci yayi da za a yi cikakkiyar damawa da su a siyasance. ba tare da tarnakin tsofaffin 'yan siyasa ba musamman da aka ce har shugaban ƙasa za su iya nema daga kimanin shekaru 35 da haihuwa. shugabanni dattawa da suka zo suka jagoranci tafiyar mu sai ya zama sun zo suna raba kawunan matasa su ɗauki ɓangare daga cikin matasa su mai da su 'yan an shata duk matashi ya gane shi yake gwagwarmaya a tafiyar siyasa gaskiya wato abin da kalli yake faɗa ne sai nake ganin kamar ba haka ba domin idan muka duba wannan kunshin gwamnatin na wannan lokacin ai kusan matasa sun shiga cikinta kuma da su ake damawa To haka kuma ɗan yama game da na ikara inda ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan rage ƙudiri. mai shekaru 35 ma yanzu an ce zai iya taka takarar shugaban ƙasa ɗan shekaru 25 kuma aka ce a kwaskwarimar wannan ƙasa zai iya taka takarar majalisa ina jin tsoron kada matasan nan su samu dama su ɓarke lalitar ƙasa su yi ta da mamusa sai ku shirya kiran mu an jima kaɗan a kan lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter game da lamarin. tambaye ku cewa a ganin ku matasa za su iya shawo kan matsalolin Najeriya idan aka ba su cikakkiyar dama? Sakon farko daga Shehu Adamu Rajau ya ce ai dama rashin samun dama ne ke hana matasa mu motsawa amma ba wai dan an fi mu ilimi basira da kuma hikima ba balle kuma a zo wajen maganar cancanta da dacewa amma tun da wannan dama ta samu to kakar mu ta yanke saka sai dai inda muke hango za mu dan fuskanci na kasu shine wajen kuɗi matasa ba mu da kuɗi kuma gashi siyasar yanzu sai da nauyin aljihu amma babu komai ga ubangiji komai mai yiwuwa ne kuma gare shi za mu miƙa ragamar komai. Sai Muhammad hankali da gadar zare ya ce yau da gobe sai Allah a ra'ayina duk wanda ya sake bai wa matasan Najeriya mulki to ya kara kashe al'ummar Najeriya saboda matasan Najeriya kuɗi suke so a cikin gaggawa amma ba don su taimaki 'yan ƙasarsu ba saboda matasan najeriya a yanzu an koya musu saƙa a mugun zare sai Hussaini tsalha ya ce salamu alaikum yau da gobe a gani na ba matasa dama da su kawo ci gaba mai ma'ana za su yi amfani da kwarewar zamani domin haɓaka ƙasa sai aliyu usman taka lafiya ya ce yau da gobe san ba za su iya ba domin ba abin da matasan ƙasar nan za su yi illa ɓarnace-ɓarnacen da har mahadi ya bayyana ba zai iya gyara su ba sai nura isyaku ya ce e ta wani fuskan za su iya kawo sauki domin kuwa wani lokaci sai da matasa domin su ne kashin bayan al'umma. sai aliyu adamu ya ce asalam yau da gobe hakika matasa suna da rawar da za su iya takawa in dai har za a ba su dama domin kuwa ta haka ne kawai za mu iya tsamo kasar nan daga halin da take ciki a yau sai mustapha nura caranci ya ce wannan gaskiya ne matasa suna iya shawo kan matsalar najeriya duka saboda su suka san matsalar sauran 'yan uwansu matasa. Sai Abdulrahman Hakilu ya ce tabbas za su iya idan aka samu masu kishin kasar, amma inda za a samu matsala shine manyan namu da wuya su goya mana bayan hakan. sai sani suleiman daura ya ce salamu alaikum yau da gobe wannan magana haka take matasa suna da rawar takawa matuka a tsarin tsayawa takara ga matasa masu karancin shekaru domin kuwa matasa suna da ƙarfin tunani da lafiya da juriya tare da zama masu sanin me ke tafiya yau da kullum amma su waɗannan dattijan babu abin da suke yi face gudanar da aiki cikin yanayin gajiya da kuma fama da rashin lafiya babu karfi da kuzari fata na Allah ya sa matasanmu masu hazaƙa su zamo su ne ke ke zama a kan gaba a dukkan harkokin siyasa amin domin abin da ya faru a faransa ya ishe mu misali na gode yau da gobe ku tashi lafiya sai haruna bi muhammad ya ce a gaskiya matasan kasar nan babu wani abin a zo a gani da za su kawo wa najeriya idan aka ba su mulki amma hausawa suka ce na allah baya karewa amma da irin yanayin matasanmu na yanzu to sai abubakar yahaya ewa ya ce e za su iya idan aka samu hazikan matasa wanda ba jahilai ba amma idan aka samu miyagun matasa to za su sake hallaka najeriya ne gaba ɗaya sai usman a eh, usman kirfi ya ce bana goyon bayan matasa masu fafatukar karɓa ragaman mulkin najeriya babu abin da matasan za su na illa kawai su ƙara kawo damuwa a ƙasar nan in har matasan najeriya da gaske suke suna son su dawo da martabar ƙasar kamar yadda take a baya me zai hana su ceto ƙasar daga cikin mawuyacin halin da ta faɗa na cin hanci da rashawa da rarrabuwar kai a tsakaninmu sai alhaji hassan mai waya kan giwa ce fatan alkhairi ga masu gabatar da shirin yau da gobe tabbas mu matasa za mu iya shawo matsalolin najeriya matukar muka kai ga rike madafin iko duba da cewa mu ne matsalolin dalilin fadar haka a can baya tsofaffin ne ke amfani da mu wajen cin zaɓe da zarar bukatar ta biya sai su yi mana jifar matattar mage a juji to sai gashi a yau mu ma an ce muna da dama ta tsayawa takara to dole mu tsaya mu natsu mu zaɓo na kirki daga cikinmu domin musu kai ga nasara don kwaɗayin su share mana ƙasa a ido. Sai Abubakar Sadiq Belal ya ce hakika ni kan ban ji daɗin baiwa matasa damar shugabancin al'umma ba, saboda masu iya magana na cewa ta yaro kyau take ba ta ƙarko. sai muhammad abubakar balumi ya ce salamu alaikum yau da gobe kwarai kuwa matasa za su iya kawo ci gaba idan mulkin ƙasa ya koma hannunmu saboda mu matasa mu muka san matsalolin al'umma sai abubakar sadiq ya ce tabbas yau da gobe dama duk ci gaban da najeriya ta samu a yau matasa ne suka dora ta idan kuka duba baya ku tashi lafiya sai jamil iliya yankuzo Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce hakika matasa su ne manyan gobe kuma idan aka yi la'akari da irin mahimmancin su a wannan lokaci a gaskiya su ne suka cancanta da su karɓi mulkin ƙasar mu. sai kabir muhammad ya ce e mana dan matasa su ne suka san kowane irin matsaloli da 'yan uwansu matasa suke ciki gaskiya hakan zai kawo ingancin mulki a najeriya sai yusuf buhari ya ce a gaskiya har yanzu siyasar afirka akwai sauran ci gaba matashi ko aka san haka duk maganar ɗaya ce idan muka koma shafinmu na twitter at madu underscore muhammad ya ce sosai ma kuwa wallahi ko ni ina da yakinin in na riƙe najeriya sai na fi ɗan shekara hamsin zuwa sittin saboda gaskiya yanzu ban da wata damuwa illa ƙasata sai at Hamza ji Sarki tu ya ce e ya kamata a basu dama a wasu mukaman don ko gida akwai baba da yara akwai kannai wani gidan ma har da kaka. At Abdallah underscore Gentle ya ce sosai makam domin su ne suke da jini a jiki kuma suke da ra'ayin canji. Sai at Abdulrahman D ya ce a gani na ba abin kirki da za su iya tabukawa sai ma kara jefa kasar cikin halin ha'ula'i don zukatansu gurbatattu ne. sai da ƙarshe abdulrashid tuwaf ya ce yau da gobe ina matasa suka mallaki hankalin da za su yi shugabancin ƙasa kamar najeriya mai mutum kimanin kusan miliyan 200 to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni To dan yama ya gamu da Isa Lawal na Ikara sannan ya tufa albarkacin bakinsa game da maganar rage shekaru a takarar shugabanci a Najeriya. har gida yau ɗan iya iske ni yana na ikare nesa fa yanzu ta zo kusa kasan na daɗe a wannan ƙasa ta mu ina kira ga matasa musamman ma dai game da harkokin da suka jibanci na siyasa kawai sai gashi an wayi gari 'yan majalisar mu na wannan ƙasa sun ce matasan ƙasar su ma su daina nesa nesa suka ce duk mukamin da matasan ke so su shiga kawai a dama da su su daina sa wasa mai shekaru 35 ma yanzu an ce zai iya taka takarar shugaban ƙasa ɗan shekaru 25 kuma aka ce a kwaskwarimar wannan ƙasa zai iya taka takarar majalisa kenan kaga matasan ƙasa sun samu wata garaɓasa ko da yake dai kuma duk da haka fa nima ina jin tsoron kada matasan nan su samu dama su ɓarke lalitar ƙasa su yi ta da mamusa na ce lallai kam Malam ɗan iya ka da wani batu sai dai kuma akwai abubuwan lura. Don kuwa duk da yake irin wannan dama matasan Najeriya suka daɗe suna jira akwai wasu 'yan ƙasar da ke fargabar cewa harkar matasan ƙasar nan sai an yi hattara. Don ɗan shekara 25 zuwa 30 a wannan ƙasar kan iya kafto ka tubara. kenan idan ana son tsoma matasan ƙasar nan cikin siyasa kuma a yi nasara dole ne idan za a bai wa matasan dama a nemo waɗanda za a ce akwai gwara-gwara waɗanda bayan sun yi wa kowane ɗan ƙasa adalci za kuma su yi wa 'yan uwansu matasa kara maimakon su bar 'yan uwan nasu matasa al'ummar ƙasa na musu alaƙara don kasan an yi ittifaƙin cewa matasan wannan zamani fa sun sha bamban da na baya ko na bara musamman ma dai yadda na yanzu suka yi ƙaurin suna a fagen gargada da gadara to aini fata na in ji ɗan iya shine matasan wannan ƙasa su sama mana mafita wato idan sun samu damar riƙe wani mukami kada su yadda a hange su cikin wata cuta kada ganin tarin tilin dukiya ya sa su ce kansu za su azurta kamar dai yadda ake zargin shugabanninmu na wannan lokaci cewa kansu kawai sukan wadata kenan dole ne matasan ƙasar su san akwai ƙalubalen da ke gabansu na kankare duk wata ƙazanta har sai sun tabbatar da dukkanin masu gantali da garari a gari sun koma makaranta wajen tsaftace tsamin tsaro da tsefe matsefatar tsatsame masu sace dukiyar ƙasa kuma su tsaya har sai sun ciri tuta don ta haka ne kawai idan matasan sun nemi wani mukami mukami sai su ce ku dawo ma ku maimaita idan kuwa aka yi rashin sa'a matasan suka buge da barko wauta shi kenan sun yi wa kansu sagegeduwa don babu mai sake basu wata dama su fafata. So ɗan iya kenan <laughs> Maryam <laughs> da Safinatu. Eh yawa. Na ma ki caje ya mun ma ki caje ma ki doka takara. Ai ma ki da wani tsamman mai ne tattaro mun kudaden ku duka mu je mu je mu je. Ah, a sai da zan nan. Ai wala abin da nake cewa kin san a cikin tattauna mu wanda daga yanzu zuwa mako mai zuwa dai ai za mu ji eh. ainihin tikitin ma fa ya ne. Ta. A ina ga Maryam kila asusun Usman zaki shi. Oh, oh, sosai duk wanda ni da na fasa gaba ɗaya zaki ko Kwa mun gaba ɗaya. mun karo eh, karo ni ma zan fito eh, takara. Kan mutum ɗaya durɓushe. To ga kira daga Najeriya Maryam. <laughs> Zaki maimaita musu eh, lamba ne kan mu Yanzu kuma za mu ji daga gare ku akan wannan lambar ku kira mu. Ah, alamar tarawa ɗaya ah, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To gama wani ai daga Najeriya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Barkan ku da da muke magana. Kana magana da Ashiru dan mutunci daga Obaje na Siminti. To, to daga Kogi kenan. Eh, yau wato muna jin ka menene zaka ce kai ma ka tofa albarkacin bakin ka gashi an rage ma gaskiya wannan da aka ba mu da tofa albarkacin bakin sa gaskiya na yi murna sosai sosai sosai ba karami ba eh. To a rage shekarun takara amma sai sauran jihohi kakamanta sai sauran jihohi sun amince majalisun jihohi mm. eh, da kuma amincewa shugaban kasa. Eh. To amma ya kake kallon lamarin? Eh to haka ne amma in Allah da ma za su amince yayi. To to Allah ya sa. Mm. <laughs> sha Allah za su amince a tashi lafiya. Ah, mun gode Ashiru. Eh to to ina ga ga wani ko? to a to kafin a sami wani din mm. kin ji magana da ya ce in Allah so za su amince saboda mutane ya kamata su gane cewa bayan majalisar ƙasa na tarayya sun mm. zaɓa mm. cewa suna sun yarda da abin to sai kuma aka ce to fa ba zai zama yana cikin tsarin ba ko ko kuma ba zai tafi sai jihohi wato majalisun eh. jihohi sun amince da abin tare kuma da sa hannu ko mm. amincewa shugaban kasa eh to ya kamata eh, a gane to kaji ai mm. like na uh, muke ma karanto su sakonnin mutane da suka mm. tutturo har ma da masu biye da mu a nan shafin mu na Facebook eh. ra'ayin sun bambanta bambanta eh, sosai wasu na cewa gaskiya za sa ba za su iya ba wasu kuma suka ce gaskiya eh Maryam ga wani ma Mustafa Muhammad daga sannan ka amanta dai ayi kira ayi muna nan muna jiran wayoyi muna jiran wayoyi yace ni gaskiya bana goyon bayan wannan kudirin dan gaskiya duk ƴaƴan manya ne suke ta neman wannan kudirin don cimma wani manufa? eh to mu kuma mun ji cewa kamar kungiyoyi ne suka tafa fafuta kuma abu ne da aka dade ana ta kira a kan shi ana kuma ana ce mu ne eh. manyan gobe mu ne sani awal MBG zai zo eh, eh sani awal MBG kuma yace a gaskiya na ji dadin rage shekarun mm. zamu yi kokarin wajen zamu yi kokari wajen kawo canji eh kuma maganar ma siyasa ai zaki ga akwai talaka akwai mai kuɗi mm. akwai kowa a cikin ta saboda haka mm. kakka nada hannu sai ka ce sai sai wani ne ake amma ai Usman Usman dai kudaden yanzu ka siyasa eh sai fa da kuɗi sai da kuɗi tsarukan da muka gani ana ya kasashen da suka ci gaba ba za ki ga ana mm, wa eh. mutane karo karo ba su eh, takara salamu alaikum mm, mm. ga da kaduna ko hello ina magana da uzeri my heart bakon sami ka jihar kaduna nigeria to sannu malam to a ganin ka ah, kana ganin matasa za su iya shawo matsalolin najeriya idan aka ba su wannan damar kwale kuwa idan aka samu ma masu asalin masu nutsuwa masu ilimi mm. za su iya tabbatar da harkar kasar nan saboda idan ka duba cewa shugabannin baya da suka gabata akan samu nagari akan samu ko ba nagari ba. Mm. To kuwa haka hadda haka a matasa za a iya samun nagari za a iya samun ba nagari ba amma idan aka samu matashin da ya kai shekara talatin da biyar mm. ko arba'in to insha Allah in je mai ilimi ne ya san irin matsalolin da ake fuskanta a Najeriya. Mm. Wannan shi da yi na da Kauzeri Mahat bakon sami na da jihar Kaduna ku tashi lafiya. To mun gode mun gode. Bari mu je ga wani akan layi. Assalamu alaikum. To wannan dai kaman rediyon shi ma na. Ai sai ya rage rediyo ma kafin a ji shi. Mm. Hello? Hello. Assalamu alaikum. Da wa muke magana? Hello? Ne daga da matarin jihar Yobe. To kaɗan daga muryarka saboda aji ne za ka ce. Eh. Mm. To me zaka ce kan wannan maudu'i na yau? Gaskiya wannan maudu'i ya zo akan gaba amma kuma gaskiya akwai saurari na gaba. Hmm. Me sa ka ce haka? Hmm. abin da ya sa na faɗi haka gaskiya abin da babba ya hango fa ya fa ko ya hau rimin tsiwa ba zai hango ba. Ko ya sa abin hangen nesa? Rimin tsiwa. Eh, gaskiya. Saboda gaskiya kasan nan ya fi karfin a ce matashi ne zai rike wannan abin. Eh. in ma ya rika din da ya samu wani babba da wanda yake dan yin masa jagora ne wanda in yi ba daidai ba zai dan taka masa mulki daga na gaba ake gane zafin ruwa kenan to mun gode mm, sosai <laughs> to kun je ji abin da zumuka dama mun ci mu dau mutum ɗaya biyu ko safinatu mm. eh. to yanzu kuma sai mu je ga Madina Dauda ita kuma mu ji a zauren ta me ta za ta ci haka <laughs> Jama'a barka mu da saduwa da ku a wannan zaure na yau da gobe. Wannan zaure zaure ne na matasa da muke tattauna al'amura da suka shafi zamantakewa da rayuwarsu gaba daya. A 'yan kwanakin nan ne majalisar tarayyar ƙasa wanda ya kunshi majalisar dattawa da kuma na majalisar wakilai. Gaba ɗayansu suka taru suka amince da wata doka da za ta baiwa matasa daman taka rawa a fagen siyasar Najeriya. Har ma dai aka rage yawan shekaru da matasa za su iya amfani da da shi wajen tsayawa takara har ma dai kujerar shugaban kasa wadda aka ce matashi daga shekaru 35 yana iya tsayawa takarar shugaban kasa to a tare da ni yau ina tare da baƙi dukkansu kuma za a ce matasa ne domin gaskiya ba dai wanda ya shekara hamsin cikinsu gaba ɗaya akwai mai fashin baƙi akwai 'yan siyasa a cikin nan to barin fara da na hannun dama na sunana khalid ismail ɗaya mm-hmm. daga cikin 'yan jam'iyyar apc wanda na shiga layin siyasa tun 1992 sunana ahmad turaki kaka wanda mai kokarin bin al'amura ne yau da kullum ganin irin yadda al'amura suke gudana ko matashi daga wato ainihin birnin tarayyar abuja haifaffen garin kano za ka ce kano ne <laughs> sa'adatu ahmadu bistani wanda take bakuntan wannan zaure da ba da shawarwari ga doka nan da aka amince da ita cikin makonnin nan da suka wuce har dai na ga matasa suna ta bukin murna ko ta ko ina na cewa an ba su dama su taka rawa bari fara da kai dan siyasa wannan shekaru da aka rage aka ce a'a daga shekara 35 ma za a iya tsayawa takarar kujerar shugaban kasa yaya kake kallon wannan abu wannan al'amari da majalisar dokoki suka yi abu ne wanda yake akwai manufa ta siyasa mai karfin gaske matashi ya kamata a ce shine kashin doron bayan tafiyar rayuwa balantana a tafiyar da tsarin mulki na siyasa tafiyar da tsarin mulki na siyasa matashi ci ne jigon tafiya to kuskure da muka samu shugabanni dattawa da suka zo suka jagoranci tafiyarmu sai ya zama sun zo suna raba kawunan matasa ta wace hanya ta hanya guda biyu ta su ɗauki ɓangare daga cikin matasa su mai da su 'yan anshin shata ɗaya daga cikin ɓangare kuma da ya zamana suna da tsari da tunanin rayuwar matashi ya ginu to sai su hada su gaba a juna su hada su adawa da juna su hada su kin juna ba ta wace hanya misali ba mu da hanyar da muke samun matsala a siyasance illa cikin jam'iyya idan yau ka zo za ka tsaya takara na delegate sai ka samu dattijo yana zaune a falonsa yana zaune a zauren shi sai ka biyo ta hanyarsa sannan ka samu matsayi na delegate wato ubangida kenan ubangida to siyasar ubangida ita ta lalata tafiyar siyasa a najeriya wannan za ta iya ba da gudunmuwa don ta gurgunta ta amma za ta fuskanci kalubale ne kalubalen da za a samu duk matashi ya gane shi yake gwagwarmaya a tafiyar siyasa misali zaɓe da ya faru kwanan nan na alif 2015 matashi shi ya jagoranci tafiyar da adawa ta siyasa ya tsaya ya kasa ya tsare wajen tafiyar kamfen wajen tafiyar da ɗan takara a jam'iyyar apc an zaɓi shugaban ƙasa muhammadu buhari matashi shi ya zama jigon da ta kai da ya tsaya a wajen yakin tafiyar kamfen a ga duk tsarin da za a yi na tafiyar da kamfen in kika tuna akwai kungiya musamman ta matasa a najeriya wajen tara asusun tallafi na kamfen a shugaban kasa buhari bayan a takaice an kafa gwamnati mun kai ga nasara sai ya zama na matashi ya koma shine koma baya a tafiyar gwamnatin shugaban kasa buhari bari mu dawo ga ahmed turaki kaka me zaka ce game da wannan bayanai yanzu da khalid ismail ya yi shin an mai da matasa baya ana baɗa musu ƙura bayan sun tura mota gaskiya wato abin da kalite ke faɗa ni sai nake ganin kamar ba haka ba ne domin idan muka duba wannan kunshin gwamnatin na wannan lokacin ai kusan matasa sun shiga cikinta kuma da su ake damawa kuma mu ɗauki hatta kansu 'yan majalisun da suka yi wadan dokar ai mafi akasari matasa ne abin da nake so kawai ya fahimta a nan wurin shine guri ɗaya ka gane cewa na san dai maganar da muke yi dodo ɗaya muke wa tsafi magana ce ta yaya za a yi wannan doka ta shafi matasa matasa za su amfana da ita na san shine farin cikin da kake yi ka zume kuma aka shiga wata magana ta cewar matasa ba a ba su dama ba gaskiyar magana an ba da dama to amma wani irin kalubale matasan za su fuskanta kamar yadda ka fara magana a kansa cewar karshe dai in an koma din da still dai za a koma gidan jiya ne matasan ne dai su ɗin ne amma dattawan ne kuma suke mulkin ina ganin wannan abin nan ne da ake cewa kawai an kashe miciji ba a sara wuyan ba tunda kai maganar kai da bakin ka yanzu kai maganar cewa siyasar ubangida to wannan matashi zai yadda cewa akwai siyasar ubangida ne ina ganin har yanzu dai ana nan dattawan ne suke mulki shekara talatin da biyar kuma da aka ɗiba ina ganin gaskiya ba a irin wannan zamanin ba in na san masu tunani musamman mu masu fashin baki kullum muna hanguwa me ya faru a wayansu shekaru baya duk da suka yi mulki shekaru talatin da wani abu ashirin da wani abu sun yi mulki amma ya tsarin tarbiyyar su yake ya suke a daɗin to sai za mu fara dubawa idan mun duba wannan sai mu gamu zo mu auna shi da wannan ko aunawa ake sai kuma a gani to yaya na wannan zamanin in muka ɗauki irin yadda kishin ƙasar ma yake yanzu ga wani barazana da muke gani barazanar raba ƙasa kaga matasa suka kirkiro ta dattawan suna can suna ta kokarin ya za a yi a daidaita abu haka gaskiya sai dai matasa ku hakuri ina matsayin dan uwan ku matashi amma tunda harka ce ta fashin baki dole a fito da inda gaskiya take kuma da ya za a yi a daidaita ta din hajiya sa'adatu bustani kina ganin tarbiyya za ta taka rawa kwarai da gaske a wannan munzali da ake cewa matashi ya tsaya takara har daga shugaban kasa zuwa kansala? Eh a'a yanzu dai kamar misali a ce matashi in Allah ya sa aka dace aka samu nutsatsu wanda suka samu tarbiyya dan ba haɗu duka an lalace gaba ɗaya ba akwai matasa wanda za ki gansu wani ma wallahi bai taɓa ma sanin inda ake alfasha ba tsatse ne da ibada da komai lalle irin aka samu wayannan a sanatoci a yan majalisar dokoki alhamdulillah amma shugaban ƙasa ce talatin da biyar akwai aya tambaya saboda shi kanshi bai shi gama sanin menene rayuwa in shugaban ƙasa ne aka samu ko shekara arba'in da biyar hamsin ai matashi ne zai iya in Allah ya sa aka dace aka samu natsatse amma dai shawara da nake bayarwa a matasan ma a tantance tantance a nemo nutsatsu ka yadda da wannan bayani na cewa shekaru 35 akwai ayar tambaya ganin cewa akwai wanda ya mulki kasar Najeriya yana shekara 32 to lallai wannan abun ban yadda da shi ba na farko shugabanci yana da ka'ida ka'idodi da shika-shikai na shugabanci ba magana ba ce ta tarbiyya kurum dalilai ne na farko ana son a samu shugaba haziki mai ilimi jarimi sannan ana son a dube shi yana da fikira da zai zauna da al'ummominsa ya fahimci menene ya kamata a ɗora kan turba na rayuwa don a kai ga nasara shugabanci ba magana ne ta abu ɗaya ba a ce a'a akwai magana ta tarbiyya shugabannin baya kila su saddauna su tafawa balewa su gawan lokacin da suka rayu da mu yanzu ba ɗaya bane yanayin tarbiyya zamanin da suka rayu da shi ya riga da ya gabata ya wuce lokacin da muke ciki yanzu tanda na tuyar kosai daban da lokacin da aka toye masa a baya so to ba ganin dole a kwatanci ko a la'akari da wannan bahaushe ya ce waiwaye adon tafiya amma waiwaye adon tafiya ba wani abu ne don ya dora maka ne akan mizani na me za ka ci gaba da ba dama babbar matsalar da muke samu da kalubale na rashin a samu mutanen da suka cancanta su tsaya takara magana ce ta jam'iyya duk jam'iyyu da muke dauke da su wanda suke shugabanninta su za ki ga su ne wanda suke babakere suke kama karya sai ka kawo in ɗan kasuwa ne kai in menene kana sha'awar siyasa sai ka kawo farin kuɗin ka sun sa aljihunsu sun ba wanda za su ba wa. shi talaka da yake zaɓe zai je zaɓu ne wanda jam'iyya ta tsaida to sai jam'iyya ta tsaida kai idan ya zama na yau za su kawo ka tsaida kai takara sun san in ka samu zaɓe ba za ka musu abin da ya kamata ba ba za su tsaye da kai ba. To ai gashi nan sun ce yanzu ma mutum na iya tsayawa takara na ƙashin kansa. Wannan dalilin kenan da nake kawo miki. Wannan da aka ce mutum zai tsaya a kashin kansa takara matukar talaka mai yin zaɓe ya ga ya cancanta ya zaɓe shi ya zaɓe shi. Wannan manufa ce guda biyu ta siyasa. Bangare kawai a siyasa kake kallon su. A siyasa nake kallo. Ba tabbas ba ne. a siya to ai ita siyasa ita ta tattara komai saboda idan muka ce siyasa ba fa batun magana jam'iyya ba ce kurin magana ce ta tafiyar da harkar rayuwa ta duniya gaba daya shine manufa ta siyasa to wanda yake tunanin yana da manufar da ya kamata ya yi to ya zo ya tsaya takara talaka ya zabe shi ma kalubale ina ba da shawara a matasa su je su shiga jam'iyyu wanda aka san da zaman su su je su tsaya cikin masu gudanar da aikin jam'iyya daga delegate zuwa ciyaman na ward zuwa ciyaman na local government ciyaman na jiha har zuwa shugabannin fati na kasa har kuma zuwa ce dattawan jam'iyya na kasa baki daya in aka samu matasa a cikin tafiyar jam'iyya to nan ne za mu ɗora tubali ingantacce wanda matashi zai iya shugabantar jam'iyya zai iya shugabancin ƙasa. Ahmed Turaki Kaka, bisa bayanan nan da Khalid Ismail ya yanzu, shin kana ganin zaɓe mai zuwa na shekara dubu biyu da goma sha tara jam'iyya za a bi ne ko kuma a'a wanda ya tsaya takara su za a bi? Mhm, to, yanzu wannan tambaya ta Hajiya Madina sai mu ce sai Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji cancantar za abu na shekaru ko ko na mm. hankali ko ko yaya dai abin yake ne mm. sun tattauna sun ɗaɗɗago abubuwan da suka wakana a baya mm. da kuma yanda a cikin mako mai zuwa za a ji yanda suka dinga warware magana dalla dalla suna bayyana yadda suke gani da shawarorin su da sauransu a matsayin su na masu kallon al'amura kuma matasa ah, Maryamu to yaya yanzu ra'ayinki ya canza da kika ji tattauna ko yaya ina na ina ta nazari inda zan kamo <laughs> eh, inda zan kamo kai dai ka kara ba mm. a jihun ka nan saboda Maryam na ga Allah ta karya ni bata ce ba sai ku ah. tsugunna <laughs> ki haba komai na Allah ne eh. insha Allah mu dai shiga da to a za mu da koko tun daga ofishin shugaba Maryam Bugaje for president daga ah. yau mun fara <laughs> amma dai gaskiya yana da dama mm, kyau aka mm. ba matasa dama sannan kuma kamar yadda suka yi magana a cikin tattaunawa sun yi magana cewa a kalli tarbiyya Mm. da cancantar mutum to ai usman nan ne matsalar take yawa nan matsalar take ya ga misali da wanda suka yi a baya da yanzu tarbiyyar da bambanci mm. eh da tsantsin yanzu ga da za a duba tarbiyyar da cancantar da hankali saboda kai mai karamin shekaru a maina mm. da hankali eh babban mai hankali manya ko kuma mishi wannan eh to da za a duba wannan a ce ayi to da za a samu amma a ce kawai kowa eh to dan gaskiya miliyoyin nan da ake sayan fam usman eh, Allah eh, ya kamata wato an duba shekaru kenan ina ga kila ba mu sani ba ko ta tambaye san an duba shekaru ko za a duba <laughs> <laughs> magana da aljihu a da wannan to Allah sa a dace abin to mako mai zuwa sai a biyo mu insha Allah za a ji ci gaban wannan shiri ko kuma karkare wannan shiri da muka faro na maganar shekaru a cikin takarar siyasa a Najeriya mm. ah, yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaje Safinatu Sodangi sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Kanal ya sai wanda ya hada mu a shafinmu na Facebook Live wato Solomon Jack ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.